الحج على قسمين جاهل كان أيدي يا تقبيو أحدهما أن يكون بالأضحية عيب مانع من الإجزاء وأن يهنا ليك سوى ويذبحه صاحبه معتقدا ما يشي ينكش معتقدا سلامته فيتبين بعد ذلك عيبه الثاني فأن يكون بالأضحية عيب مانع من الإذراء ثم يهنا إسرت كتلا عليه صاحبها wanda mai dabban ya dawo wa jahila hukumahu annahu la yumna min al-ijra'i wanda aibi ta gafala da aibi ko ya gafala da aibi ba ga aibin ba sai da yanka da yanka sai yake ce lalle wannan layyan ba za ba sau daga wannan aibi kaga da ko shine ake magana wannan zai iya auku aibi zai akwai ibi e haka shine aka ce mutakidan annahu la yamna min ko da yake ya ga aibin amma a wurin sa yana da ba zai hana wannan ta isa ba kaga nan hawa ya shigo hawa ba ka zama alƙalin kanka dole ka yawa duk wannan aibin ba zai iya hana yi ba kuma ka'ida ya hana yi hawa sai ta tafa yana baka formula ake ba da ba ai buka shi ba. Ana nuna a matsayin ka na malami dai ya tsaye ko ba ta yi ba. Ai ba za mu zauna ana ba yi gobe kaman a yi iziyar take cewa kaza nan kuma jiya ce. Nan ba risala ce. Kan da ka karanta risala kafin. Tunan ana maganan aibin gashi amma a wurinsa yana ga kawan bai hana ba. Bai hana ba. Tunda duka suka ta risalar. to shi ne karatu ba karatu a baka formula duk inda abin ya tafi kai amfani da duk abin da ya faɗo ya fi a gaya maka su tunda in za a kai kirgo su ai littafin ba zai kamata ba su yi shi da ba ka ka'ida ko da aka ce me me me yake da suna mai ido ɗaya ba ba ta yi lai aka kamar da sai ku ba ta gani da ido ɗaya fasa shi aka yi yanzu ya fashe a ada da can ya fashe haka aka haife ta da shi ko babu shi ya yaya aka yi duk wannan kaji shi ta guda ba a lai da aura wa kaifa ma kana ma'ana kamar zabaha ha tahiyatan jiha aibun wanda ya yanka layyana da aibi mani'u min al-ijba'i kada jahila wujudahu aw alima bil aibi wa zanna annahu la yamna'u al-ijba'a fa yamna'u bai'aha ainihin wa ana hana sayar da ita wa bai'a iya shay'in minha dabba ma annaha la tujzi'u qadhiyya gashi ma ba ta isa ba sai layyan da ita wa haka mardudun bi qawlihi law rubiha mu'iban eh ko muradu ka bi qawli ba ah, walau ma walau sabaha mu'iban mu hmm? da halan bai kaga ba ta yi ba ومن مسائل المدونة في هذا الشان ما يأتي قلت أرأيت جلد الأبهية أو صوفها أو شعرها أبو أكو هل يشترى به متاع البيت آخر كاين جدا أو يبيعه في كل مالي قال قال مالك لا يشتري به شيئا wala yabi'uhu bashin kansa na dabban in an cire shi ba a sayar da shi sai da ya sadaka shi walakin ya tasaddaqa bihi aw yantafi bihi هذا ولقد سألناه عن الرجل يبدل جلد وحيته وصنع فاتل ليفر بجلد آخر yakunu ajjawadu minhu kaga dai fatar da yanka nake amfani da ita kama gefe sai ya gara abin alaji alaji kuka tsato da ka yanka nashi sun ma buri sai sayarwa ya yi ba kaga ai canji a kai zaka a ido ku cire ba fa a lamarin nan a ido za ka kawan ba komai ne ba ko Kaban ba komai ne ba an yi wannan don ja hankalin tunanin kowa ya koma ka kai yi eh, yi eh, eh, kuwa to kaga da musamman a ce ita ta lokacin da ake gyara shi aikin fita da shi kaga ce yi gana shi tsakanin yake to wani da wannan kanuwancin mai canji da wannan zai ke kaba yara wani wannan na fami zan yi amfani da shi to haka bai yi ba bai yi ba ai kaga hankali da aka ja hankali abu da yayi ya shiga su sakan mutane qala malikum la khaira fi ibadi ya wannan وظاهر أنها لما كانت قربة لله ونسكة فهي عبادة وليس من حق صاحبها أن يتصرف فيها فزي التصرف ببيع ولا إبدال كل شيء zai amfani da kayan تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير kuna kulan raƙuma da kuka kewata ja'alnaha lakum mun sanya muku su min sha'irillahi wala mai suno na imani da Allah bautan Allah ya su lakum abiya kai fadhkuru smallahi alaiha sawaba ku yanka ku ambukuna ambatan sunan Allah tana Fa'idawa fa idza wajabat junubuha idan ta faɗi fakulu minha وأطعم القانع والمؤتر كما دل على المنع قول علي رضي الله عنه لا تبيعوا لحوم أضاحيكم ولا جلودها وكلوا منها وأطعموا نعم